Assalamu alaikum barkan ku da kasancewa da Arewa zan littafin bariki a wurin soja wanda Fina maman Amaru ta wallafa ni kuma na na Firdausi nake kawo mu idan mai sauraro na tare da ni a shafin da ya gabata inda na tsaya a ah ya ja mugun numfashi tare da wani irin gurnanin fitina baby ya ja sunanta ya ja sunan bayan ya cire bakin shi da bakin shi a nata ya zan yi I'm in need very badly touch me and feel my body getting hotter I'm going tomorrow ga wai tarewar ki sai na dawo bazan iya kunya ba baby Allah I can't tausayin shi ta ji duk da irin shigo matan da yayi ta raba jikinsu tare da ciwo hannun shi a jikinta ta ce me yasa ka shigo you are my wife now and I have the right shiru tai tare da cewa bari in kawo ma breakfast In ko kayi no bring it ta fito to ka fito waje mana no ki kalli jikina in na fita su baba za su gani ya faɗa tare da nuna mata wandon shi tai saurin fita tana jinjina rayuwar MA baba shiru kawai yayi daga baya ma miƙewa yayi ta yace mu je ko Mahmud da mu ga Baba Liman don dole mu nemi shawarar shi don baya son ganin wata rashin kunya. Suka bar Ahmad da ke rike da yaron. Yaron shi yana mishi wasa don ya guje shi ya zama dan gidan mama. Daga karshe ma fitar su suka yi ya saka shi a mota ya ce mu je in saya maka sweet. Zubewa MA a kan katifar tare da sauke gurnani yana danna marar shi cike da tsananin filin. Ina he can't ba zai yarda ba gaskiya. Ko da ta fito duk sun fice mama dama baccinta ta koma yi bata ma san shigowarsu ba. Sai da ta kawo mai komai komai yana kife yana jin marar shi ta mugun ɗaurewa sai da ta ajiye ta yi mai magana gashi na kawo juyawa ya idanu shi gaba ɗaya sun kankance kalle ta cike da fitina ina Ahmad baya nan ya fita ta ba shi amsa su baba fa su ma ban gan su ba mama ba ta gidan ne bacci take yi tun azgud ya faɗa tare da miƙewa yana haɗa hanya ta zuba mai idanu tare da bin shi da kallon me zai ganin ya karkame mata kofa yasa ta zaro idanunta me haka kake yi me na kulle mun kofa idan wani yayi tunanin wani abu muke maganar ta kafewa ta ganin yayi ganin yayi wurgi da kayan jikin shi tare da barin guntun wando kawai yana nufo ta yana nufo komai cikin zafi yake yin komai cikin zafi zafi ki daina min tambayoyi kawai ki matso ki ji da ni ai ke kika ja koma me don haka wallahi ki san nayi na bani wannan sha ja da baya tai tare da fitowa fito da kyawawan idanunta please mana Muhammad me haka don girman Allah a gidanmu kake shirin ja min wani abin kunyar bayan wanda ka yi a baya fusgota ya cikin ƙarfi "common my friend kar ki ɓata min lokaci har su baba su dawo wurga ta kawai ya yi kan katifar ba tare da ya bata damar kuma furta komai bai haɗa bakin su tunina tunina gudu na bar ɗakin ganin da gaske ya yi zai yi a cikin gidan surukai sai da ya murje ta na minti talatin kafin ya bar ta ya koma gefe yana mai da numfashi tare da riƙo hannunta cike da musuwa ya bata kiss ita dai kallon shi ta yi tare da cewa tun da kai son ranka ka tashi ka mayar da kayanka ka fita don Allah kafin a mu ko su baba su dawo mun yi son ran mu dai baby ke ma fa kina so ba na son gulma ki tashi mu je mu yi wanka kafin in tafi zabura tai tana mai wani irin kallo in wasa kake yi ka daina please ka tashi don Allah kin san dai ba na son zama da najasa ko ko ka je ko ka je gida kai wankan ni dai ka tashi ta miƙe tare da janyo zanin gadon ta domin rufe jikinta ya fizge tare da zuba ma ta ido kin san ba na son kina min boyin kayana ko me na rufe min jikinki bayan har ciki na shiga nayi iyo ita dai yi ƙoƙari take ta ga ya tashi kafin ya kai kafin ya kai ta ga kunya kayan shi kayan shi ta mika mai ya tashi zaune tare da zuba ma jikinta da ya ɓaci da span ido ya na fuska ki zo ki goge min wannan abin biye ya faɗa yana mata wani irin wani irin salon kallo ba ta da zaɓi don haka towel ɗinta ta janyo tare da goge mai yana rintsa idanun shi Allah ban ƙoshi ba baby zan dawo da daddare in ƙara kafin in tafi gori kin ga zan yi kewar ki fa sosai zan yi sati kafin in shigo ko sati idan na dawo zaki tare gidana so you have to be ready kin san baby kin san waye mijinki me yasa zaki daga hankalinki akan wata yar iska no mata what ke ce matata ke ce na aura su su ba kya ganin bakin ciki suke miki an so what idan kin ga wata da ciki ta ce nawa ne baki yarda da mijinki baki yarda da mijinki bane baby that's why baki yarda da mijinki bane baby that's why anyway na san dama kallon dan iska mai kwaso mata kike min yes ina muna da ƴan mata kala-kala wasu ni ke neman su wasu su ke nema na and don't blame me for that kaddara ta ce hakan but live in me duk abin da nayi baya I want I, I to repeat it again insha Allah amma ina son ki zama strong woman be like a soldier wife ki zama jaruma yadda na san ki now you are weak because of my love ya faɗa yana janyo ta da kyau zuwa jikin shi za ki fara koyon mota fa na sa a yi miki booking a driving school don haka zan ajiye miki driver da zai riƙa kai ki ba na son mata na a mota motar ha wait a minute a me kika dawo gidan nan jiya ya faɗa tare da zuba mata ido cike da tuhuma mashin ta faɗa kai tsaye ya ɓata rai tare da mata mugun kallo mugun kallon da bai taɓa yi mata shi ba mata na a bayan wani ƙato how dare you yanzu haka kika hau bayan wani eh, wani ƙazami ƙirjinki na gogar bayan shi kina matsayin matata in fact in fact let me make it clear to you daga yau idan zaki fita idan baki iya mota ba ki jira duk inda direba yake zo in ba haka ba Allah ba zan yafe miki ba ya faɗa cike da kishi tare da rufewar idanu ya zura kayan shi ya fita bayan shi tafi da kallo tare da yin dariya ya mugun bata dariya wai shi kishi Sauran zura katon hijabi ta yi tare da fita ta haɗa ruwan wanka cikin sauri ta tsallake jikin ta tsarkake jikinta ta fito tana mai fitar da wani irin annuri a fuskarta I love that shameless man ta yi ta yi sa'a har ya fita mama bata tashi ba cikin sauri ta fara kokarin shirya musu lunch shi kuwa yana fita ya haɗu da Ahmad ya dawo ya je ya ce ya je ya kai shi gida. gida ya yi wanka kafin su koma ofis. Kallon mamaki Ahmad ya bi shi da shi kallo ba halin tambaya lalle in har abin da yake tunani ya faru to oga ƙarshe ne a duniyanci. Tare ya tafi da ɗan shi shi ma domin gwara shi ma ya ɗana rashin kunyar don yana ɓatar ɗan shi a kusa da shi sai dai mama ta shafa ta ji shu. Maryam ta ji mamakin ganin shi da awwal ɗin ta ce ɗauko shi kai gashi kin ganni gashi kin ga zahiri gaskiya baka kyauta ba. Sun gama shakuwa da shi zaka rabo Wasu su da shi a ai gwara ni da oga me yayi ogan ke ma kin san halin shi yanzu fa wanka ya ce min zai yi bayan bai dade da yi ba muka fita ya gama fata labarin komai tai dariya shine daidai da Yasmin din yaron ta miƙawa hannu tuni ya sa mata kuka shi a mayar da shi mama to ni ma ina da yarinya ta kamar musu da ɗansu baya buƙatar mama na tashi ta fara tambayar Auwal Yasmin ina yaro na ai sun fita da baban shi kila ya ɗauki kayan shi Allah Allah ya kyauta zamani muna muna fama da surukai kai dariya Yasmin ta yi ta tare da cewa a zuciyarta rashin kunya ya huce nawa ai Ahmad ya san kunya bacci ta kwanta bayan ta kammala komai sai karfe biyu ta tashi a makare ta yi wanka ta yi sallah ta fito jin hayaniyar mutane a gidan nasu su mama Hindatu ne da wasu 'yan uwansu na zango suka zo domin karɓar kayan aure kayan auren nata da bata san da zancen ba tana isowa ta dukar da kanta cike da jin kunya ta gaida su mama Hindatu ta fara yi ta fara yi mata tsiya kaga amaryar zamani lefe bayan ta kai kanta to bari mu jira mu ga amaryar da za da za a yi biki da ciki kai hinde wani irin ciki kuma ɗaya daga cikin su ta faɗa to za ku ce na faɗa muku mu je zuwa irin wannan kyalli da take yi ai daga gani na na kusa samun wani jika sai ka ce wasan yara yaushe aka yi abin bare har ciki ya samu na bar zancen yaya saudi shiru kawai ta yi musu tana jin suna zancen su ita dai ta kasa ta kusa ganin ta kusa ganin ma al'adar ta suke zance ita da ta kusa ganin ma al'adar da suke zancen ciki yaushe ne ma suka fara saduwa da har za a hango mata ciki MA bai samu kanshi ba a yau saboda shirin tafiyar su tun da ya koma ofis suke kai da komowa na ganin sojoji sun shirya sun shirya sosai domin tunkarar mugayen barayi yan uwan shi ma ko da suka kira shi suka kai kayan motoci kawai ya bada ya ce a je a kai su gida kamar shine ke shigowa unguwar motoci guda goma a jere guda biyu sababbi wa'inda aka zubo kayan a ciki sauran kuwa yan uwan shi ne tare da escort ɗin shi da ke ke take mai baya kusance kasancewar falon baba ya fi girma nan aka nan suka bude musu aka gyara anti Maryam ma ta zo su ma sun haɗu har da Zainab din Ismail ta zo domin tarban kayan ya san uwa sun shirya musu tarba irin ta al'ada maman Hindatu uwar gayya tuni ta miƙe tare da musu tarban girma su anti Halima duk su dukan su suka zo kawo laifan na na kanin nasu guda ɗaya ta sun matukar yabawa da tarbar girma da suka ga daga gidan daga gidan na umarni baba umarni ba babban yaya ta ba da aka fara shigowa da akwatuna sojojin ne suke rike suka rika judo su ana jera su a tsakar falon tuni tsoro ya rufe su ganin an shigo da saiti shida kuma ana kokarin shigo da na bakwai ai tuni mama hindatu ta da wasu tsofaffi suka fara ranga da huda suna shewa Allah mai iko ya ta yi goshi tubarkalla sai da su yaya Halima suka fito ki ki na sababbin motoci guda biyu suka ajiye musu bayan manyan gana mazgo guda uku na kayan sa lalle ai su mama tuni sun rasa ta cewa sai kallo kayan ma sun rasa wadda za su buɗe sai karamar kit guda ɗaya da su yayi halima suka miƙa wa mama hindatu ku adana wa'innan gold ɗinta ne a ciki ai tuni mama hindatu ta karɓe ta ce sosai kuwa ko dan mutanen ko dan mutane wannan ba sai an na ba gaskiya ga motocin ga motocinta ga motocinta can a waje sai a wuce mata da su gidan a wuce mata da su gidanta idan kun gani ai guda kamar za a cire kunnen mutane a ranar saboda farin cikin ganin kayan ina amaryar tamu take ne suka tambaya ai ta gudu tunda ta gano kan zancen dariya suka yi sai ka ce a ƙauye ai da ta tsaya mun ga mun ga matar autar hajiya bayan bayan ma marar kunyar ya gama ɗauke ta sai da sai daga baya ya ce wani biki ai baban hajiya sai a hankali ba ruwan shi da kunya sai kun yi haƙuri da surukin ku a'a ku bar shi zamanin su ne wata rana sai labari sun yi hira sosai kafin su tashi su tafi cike da kayan soye-soye na 'yan kawo lefe manyan robobi da kuma katan-katan na drinks da daidai su suka yi ta godiya ba tare da sun raina musu ba kuɗi dai suka ƙi karɓa suka ce bai mu ba sai sun ba su ba wallahi Allah dai ya ƙaro musu ɗan Allah dai ya ƙaro musu don zumunci tare da zaman lafiya a tsakanin ma'aurata. bayan sun tafi su mama suka baje suka baje kayan abin ba a cewa komai ko lefen zara sai haka don don kayan ciki ciki don kayan ciki kawai sai sun girgiza mutum bare gwalagwalan da aka zubo faɗa fada bata baki ne ai su baba kam kasa cewa komai suka yi mama hindatu ce ta ce a faɗawa wa mijin kawai ya kwashe kayan ya kai gidanta ya fi gudun mutane ko tun tunda an riga an san ta yi aure ba sai an tsaya kiran mutane su zo ganin kaya ba baban zango ya ce haka ne har motocin ma ai za su kawo mana ɓarayi BMW ce fa ɗaya e kuma CRV4 CRV4 ce ina za mu ajiye su a nan a biyo dare don haka zan jira zuwan shi sai ya kwashe su. Baba dai cewa yi kaya sun yi yawa an yi riya. Ba ruwan ka yaya matar shi ce duk abin da yi mata yanzu da ba mu da ta cewa don kowa ya shaida sun tara tunda ya ya ɗauke ta na tsawon sati guda. Tabbas kuwa kila ma da rabo in ji mama Hindatu. Ita kanta Yasmin ta tsorata da irin dukiyar da aka kawo mata wai lefe. Ta kasa cewa komai ta san MA na matukar son ta ko don irin rawar ƙafar da yake na a kanta ya isa ta gamsu 100% yana mata so mai tsanani da a ce ya aure ta domin manufa ne da yanzu da ya samu abin da yake so da tuni ya bar ta kamar sauran mata wani irin ƙaunar ta ji ta ƙara ratsa ko ina na jikinta kuma ɗakinta ta kwanta koma ɗakinta ta kwanta tare da rufe idanunta me za ta me za me za ta yi mai domin faranta mai ita ma me za ta yi wa MA ya san cewa tana mai so kila fiye ma da wanda yake mata gaba ɗaya tunanin shi ya shige ta ba bata ji shigowar Aunt Maryam ba sai da ta dafa ta ta tashi zaune tare da runguma Aunt Maryam ta sa mata kuka ikon Allah meye na kuka kuma ke da zaki farin ciki farin ciki Yasmin wallahi you are very lucky samun miji irin Oga MA sai a sai an tona kin ga motocin ki kuwa yanzu fa motocin ki uku Yasmin ko sarƙoƙin kawai sun su sai gidanmu uku amma duka ke kaɗai ba abin da zan faɗa miki sai dai ki ƙara haƙuri tare da yi mai biyayya akan duk abin